daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar biyu Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 8 da rabi kenan agogon Ghana amma kuma 4 da rabi a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Najeriya da aka dakatar na tsawon watanni shida sanata ali dume na ci gaba da mai da martani dangane da dakatar da shi da aka yi sannan rahotanni daga najeriya na cewa adadin mutanen da ya zuwa yanzu suka rasa rayukansu daga cutar sankarau ya har ɗari uku ko waɗanne matakai ya kamata mutane su rufi mai da hankali a kai wajen kare kamuwa da wannan cuta to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta To sai a biyo mu cikin shirin domin jin sauran matakan da ya kamata a ɗauka. Yau kuma kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Waɗanne irin matakai kuma muke ɗauka a yankunan ku domin kare yaɗuwar wannan cuta ta sankarau? Shin kun gamsu da waɗannan matakai? Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada ku manta muna tafa da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi marhabi da zuwan takwarar aikinsa na ƙasar Masar shugaba Abdul Fattah al-Sisi a fadarsa ta White House. A gana wanda suka yi a yau Litani, shugaba Trump ya faɗa cewar Sisi ya taka muhimmiyar rawa a cikin mawuyacin hali. Shugaban ya ce Amurka za ta gina sojinta zuwa ga babban matsayi na kwarewa da za ta iya yaƙan 'yan ƙungiyar ISIS tare da ba ƙawayenta taimako. Sisi da yake ziyarar aikinsa ta farko zuwa fadar White House ya yaba wa dattakun shugaba trump kuma ya yaba masa da tsayin daka da wurin wurin wato nuna tsayin daka da yi a yaƙi da yake da ta'addanci da kuma miyagun aƙidoji wato ana sa ran cewa shugabannin biyu za su tattauna a kan yaƙi da ƙungiyar isis da kuma al'amura da suka shafi harkar sojin amurka da kuma taimakon tattalin arziki ga misira tsohon shugaba barack obama shine dakatar da taimako da ake baiwa kasar misira biyo bayan juyin mulki na sojin kasar karkashin jagorancin janar sisi kuma wato sojin suka hambarar da shugaban kasar wadda aka zaɓe shi bisa tafarkin dimokuraɗiyya da ake kira muhammad morsi a shekarar 2013 daga bisani shekara ɗaya aka zaɓi sisi a matsayin shugaban kasar. hukumomi a rasha sun ce akalla mutane goma aka kashe wasu hamsin suka jikkata a wata fashewa da ta auku a tashar jirgin kasa a birnin st petersburg kafofin yada labarai a rasha sun rawaito cewar fashewar ta auku ne a tashar jirgin da ke sannaya square a tsakiyar birnin a halin yanzu an rufe duka tashoshin jirgin kasa da ke cikin birnin wanda shine mafi girma a kasar ta rasha ya zuwa yanzu ba a gano sanadiyar fashewar ba amma shugaban rasha vladimir putin ya ce bincike zai duba kowane fanni ciki har na ayyukan ta'addanci ya ce har ila yau dalilan waɗannan wannan fashewa ba su bayyana ba daidai a daidai wannan lokaci da lamarin ya faru ya kuma ce lallai binciken namu zai mai da hankali ta ko'ina daga 'yan kanana da miyagun masu aikata laifuka ko ta'addanci putin ya isa st petersburg a yau litinin don gudanar da jawabinsa na shekara-shekara ga manema labarai wanda kungiyar siyasa mai samun goyon bayan fadar kremlin ke shiryawa ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya lahadi iyalai da masu ceto suka wuni wurin neman mutane da ambaliya da zaizayen kasa. ta afka da su a kudancin colombia inda mutane akalla 254 suka halaka ciki har da kananan yara da wasu da dama kuma suka samu raunuka shugaban kasar yuan manuel santos wanda ya sake zuwa garin wato mokowa na jiya lahadi don ganin yadda ake gudanar da ayyukan ceto ya ɗora a shafinsa na twitter cewa alƙalluman farko da suka bayyana na da damuwa sai dai ya ce canjin yanayi shine ya yi sanadiyar wannan bala'i ya ce garinmu kuwa ya samu kashi daya cikin uku na ruwan sama da ya saba samu a cikin wata wato a cikin dare daya shugaba santos da ya mika godiyansa ga china da kuma bankin raya cikin gida na amurka da suka taimaka da dala miliyan daya na amurka da kuma dala dubu dari biyu don samar da kayan agaji kazalika jamus da belgium kuma suka ba da nasu taimako koguna daga da dama ne da ke suke kusa da garin mu kuwa suka batse a safiyar wato asabar kenan wanda ya sanadiyar kwararren tabo da tarkace zuwa cikin garin kuma ya lalata hanyoyin mota ya shiga gidaje a lokacin da mutane suke kwana ma'aikatar sa kai da kuma masu kashe gobara sun tsamo gawarwaki 83 a cikin kwatami a garin da ake kira wato villa gazon kuma suka ce har yau dai akwai wasu karin gawarwaki a cikin tarkace. Labaran duniya ke nan karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. fatan za a mana afuwa birnin st petersburg shine wato birni mafi girma na biyu ba kamar na ɗaya yadda muka faɗa ba za mu fara rahotannin namu ne wato daga najeriya inda shugaban marasa jiya majalisar dattawan najeriya da aka dakatar na tsawon wata shida sanata ali indume a karan farko kamar yadda ya faɗa ya mai da martani dangane da dakatar da shi da aka yi a makon da ya gabata bayan da ya gabatar da jawabinsa a gaban majalisar domin neman a gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da aka yi wa wasu 'yan majalisar ciki har da sanata bukula saraki daga abuja ga rahoton da nasiru adam ya aiko mana yanzu mai wanda ya zarci ofishin muryar amurka na abuja ya ce biyu na damar matakan da ya dauka da suka kai ga dakatar da shi din ba da ce na yi laifi ne zan yi da na sani ni a bisa sani na wallahi ban yi wani laifi ba kuma bana da na sani kuma alhamdulillah tun da wannan abun ya faru na ɗauke shi takanas kamar yadda allah ya ce ya bukata ce an allah ya jarabce ka to ka yadda da allah ka yi hakuri kuma ka yi tawakkali kuma ka karfafa tauhidinka wallahi ni kan ba zan iya ganin abu ban faɗi ra'ayina ba sai dai kawai na yi na yi ƙoƙari ma na kasa ni na san cewa na yi wannan magana da za a kore ni yan najeriya na ci gaba da kira ga yan majalisar su sauya tunani kan batun na indumi da kuma takun saka da fadar shugaban kasa don amfanin demokradiyya ga dan apc kailani muhammad dan in ka duba akwai gwamnoni da yawa wanda suke kotuna na najeriya wanda ake bincikan su sun zama sanitoci yau kuma suna apc in aka ci gaba haka mu muna tsoro ne mu 'yan siyasa ne tsoron da muke za su zo su kifan mana da wannan demokradiyya da muke yi kuma ba zai haifar mu da mai ido a ƙasar nan ba. Jam'iyyar APC mai mulki ta nuna aniyar zuwa majalisa a talatin nan don sasanta bangaren majalisar da sashen nazartarwa Wasu matasan siyasa na yada kamfen a yanar gizo da ke nuna farin ciki ga kai hari ko cin zarafin wasu daga cikin 'yan majalisar dattawa Aliyu Indumiya nasa bangaren na ganin wannan ba farar dabara ba ce. Kai ka sani na ce ba zan yi ma magana da gafofin eh, yada labaru dawa ban yi niyya ba. Amma da yake wannan gidan rediyo VOA talakawa sun fi jinsa to kuma talakawa suna zama ajitin united wato suna jin zafin wannan abun kamata ya yi a zaman wakilinsu wa don allah ina ba da hakuri cewa irin bunda wayansu yan majalisa sun fara fuskanta yadda na ji a wajen wayansu jihohi ba zai biya mana bukata ya zama wajibi kowane bangaren gwamnati a demokuraɗiyya ya rika aikinsa bisa tanadin da tsarin mulki ya bashi inda su kuma talakawa ke da karfin sauyi ta hanyar jefa ƙuri'a ba jifa da dutse ba nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance Bahir kwatan 'yan sandan Najeriya ta fito ta wanke kanta daga korafin da kungiyar bawa ta fere ta yi na cewa an saki al'ummar Hausawa an banne Yarbawa daga cikin mutanen da aka kama a lokacin rikicin kabilanci da ya barke a garin Ile-Ife a 'yan kwanakin da suka gabata. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. Babban Sufritandan 'yan sanda Jima Moshut shine kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya. I don't want to be narrowed to mention his side. Nobody as I speak. Ban san in zama mai tsukakkiyar tunani na magana akan bangaranci. Babu wani mutum daga cikin waɗanda ake cewar 'yan ƙasa da ya kai ƙarar an kashe mai wani nasa ga ofishi ko hedikwatar 'yan sanda. Mun gudanar da gaggarumin bincike akan wannan rikici. Duk mutanen da aka sake su, mun sake su ne saboda a iya bincikenmu ba mu same su da wani laifi ba. uh, prima facie as evidence to prosecute them. Ita dai kungiyar Afenifere ta 'yan kabilar Yarabawa zalla sun zargi rundunar 'yan sandan Najeriya da sallamar Hausawa kaɗai yayin da take rike da Yarbawa 'yan uwansu biyo bayan kamen da ta yi yayin rikicin Ile Ife. akan wannan 'yan sandan sun ce ba gaskiya ba ne. Some were arrested because when you have crisis like this, you have uh, a situation whereby the scene of crime Wasu an cafke su ne saboda in ana irin wannan rikici za a kaddamar da kame ne na kan mai uwa da wabi na duk wanda ake zargi in kuma aka gudanar da bincike ba samu shaidar wannan mutum ya yi wani laifi ba yi baka da wani abu da za ka iya illa kawai ka sallame shi kuma muna sanar da su cewar rundunar 'yan sandan Najeriya ba ta uh, nuna bambanci. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, nigeria. yanzu kuma ga wata sanarwa muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu a saboda haka ga profesan kiwon lafiya na. balarabe sani garko to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma watakila ya yi cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko jikin sana da karfi sai samun wasu motsa jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima shi ba ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaki abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo sankarau Allah ya sa mu dace. likitoci mu ɗauki mu ɗauki domin muna ganga wannan ciyon baya taba mu in muna ganga wannan idan muna ganga wannan ciyon bayan taba mu idan muna ganga wannan ciyon baya kan wannan sanarwa da muka gabatar muku muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku waɗanne irin matakai hukumomi ke ɗauka a yankunanku domin kare yaduwar wannan cuta ta sankarau shin kun gamsu da matakan yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumalala ga kiranmu na farko mun samu daga jihar Kebbi, wane ne ya layi? Sunana Muhammad Dan Malam. Yawa to muna jin ka Malam Muhammad Dan Malam. tafiyar makarantar tela primary school kamar wato abin da yake nan hmm. ya kamata gwamnati idan aka ƙara wutar lantarki ta karu eh. mutane suka ƙara samun za su samu su sayi fanka ko wasu abubuwa masu sanyaya ɗakuna ko wurare haka hmm. ya kamata shugabanni su yi ƙoƙari su taimaka ma talaka kila ta wannan hanya za a samu sauƙin a ah, wannan ciwo na sankarau da fatan za su tashi lafiya madalla mun gode malam Muhammad dan malam daga Kebbi bari mu je Zaria jihar Kaduna wani ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah. na Alhaji Baɗi, insha Allahu sha'abar Alhaji Lamuda, Zaria wato jihar Kaduna. To Alhaji Baɗi muna jinka, menene ra'ayinka? To gaskiya ra'ayina ga wato hukumomi. Na'am. Don Allah sai su kawo mana wato sauki kafin kamar munan da muke zaria zuwa su giwa hakan nan ba Allah bai kaddari wasu cutar ta zo to don Allah a kokari a kawo sauki kafin ta zo din kuma inda suke da shi muna fata Allah ya tsamar da su kuma a kai ma'ana wato magunguna don gaskiya ma wasu wuraren za ka ba magungunan wai ba shi to da Allah muna kira ga su da Allah su yi kokari to mun gode alhajin baɗi daga zare jihar kaduna muna kaduna har yanzu wani ne kan layi eh, sunana murtala kuma ina kiran ku da garin rigasa ne a kaduna tarayyar najeriya Wala murtala muna jinka menene ra'ayinka shanu to gaskiya abin da zamu ba shawara wa mu na jihar kaduna shine cewa mm. in ji wasu na kaduna an ce akwai asibitoci dai gwamnati ta ɗauki nauyi ko asibiti ma zaman kansu ko na gwamnati mm. akwai rigakafi da ake ba da to mu nan yankin dai ba mu ji bane tukun dai kuma ma an kawo ya kamata a ci gaba da sanarwa kafafen yaɗa labarai gaskiya muna bukata don muna cikin zafi da sauransu malam murtala misali kamar banda wannan dama da ka samu kake bayyana ra'ayinka kun ɗauki wani mataki a matsayin ku na mazauna wannan yanki da kuke buƙatar a kawo muku ɗauki eh, eh haka ne muna da irin kungiyoyi na matasa haka ne musamman na unguwarmu na rigazin muna ta wayon mu da iyayenmu mata da ya na gida haka ya bude windo kuma kamar yadda kuka magana da shi farfesa a dinga kiyaye tsafta ne da makamanta haka hmm. iya daman da muke iya da shi kenan sauran kuma na hukumomi ne dai haka to madalla mun gode a malam murtala daga kaduna muna kaduna har ila yau wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka wa alaikum salam wa rahmatullah Mahmud Lalo barka da aiki barka da dare. Alhaji Musa barka da wannan yini. Yawwa alhamdulillah. Madalla. Alhaji Musa. Eh. Barka Kaduna Najeriya. To muna ji. to alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batutuwa da ake tattauna dangane da maganar sankarau ka koyo mun ji labarin a takwato mm. akalla kusan mutum arba'in da wani abu sun rasu dalilin wannan cuta to mu kiran da muke ga mu na najeriya don san allah su daidaita wadata al'umma ƙasa da wutar lantarki na mm. farko kenan na biyun su kuma ƙananan asibitoci wanda ake shan magunguna ya kamata a kai waɗannan magunguni wuraren cututtuka kuma muna jamurka muna dan aiki a kafa mu watsa labarai mm. kamar irin namu na gida irin FM FM masa mm. muna fada program akan wayar da kan al'umma domin a tabbatar da cewa ana buɗe kofar ɗaki ana barin abin da saboda wasu za ga malam mahmud da suna cewa idan ka bar kofar wundan ka kofar ɗaki a buɗe mm. akwai irin ɓata gari suna ɗan lekuwa suna ɗan sata waya suna ɗan sace muku ɗan tv da sauransu to ya kamata a kokari a rika sa net a sabon a kofofi da sauransu a kaɗan barin iska ba ventilation yana shiga to za a samu ci gaba ƙarshe ne maka fatan alheri alhaji musa garo na gode da wannan mu muna maka fatan alheri alhaji musa mun gode har yanzu dai muna kaduna ne dai wadai ne kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam na abubakar da aka fi sani da suna malam cikin kare karamar kumar kubau yawa to muna jinka yawa to a zahiri kamar yadda yan uwa na buga suka yi bayani a nan mu a kan jihar kaduna babu wannan cuta mm. amma tun da abu ne da ba a sani ba to ya kamata a ce gwamnati sun ɗau matakai na dakile wannan abu tun kafin ya bullo mm. kamar mu ana a ƙauyuku da allah muna kya da ainihin a samu ma da wannan magunguna na rigakafi kafin a ce an garzaya an tafi cikin birni ana abin nan tun da dai abu ne ba a san lokacin da ji auku ba hmm, ba fata ake ba hmm. ya kamata a ce kuma ta ta da magunguna wanda da an ji wasu shi ne a ce an samu an magance wani abu Allah ya kare wanda abin ne ya faru gare su muna musu addu'an Allah ya kare sarewa da to sai mu ce amin bari mu tsallaka zuwa jihar Kebbi wani ne kan lai na Kebbi kana tare da mu to kaman na kebbin a layin shi ko ya wa alaikum salam wa awa ina kira daga karamar hukumar fakai na muna jinka eto nan gaskiya muna zaune nan karkara irin faɗakarwar da ake yi nan cikin gidajen rediyo ba hmm. mu samun shi sosai sai dai ɗaiɗaikun mutane sannan gudunmuwar da gwamnati ke ba a irin rigakafin da take yi ma ƙananan yara to mu ko asibiti ba mu da balle mu samu irin waɗannan taimako muna roƙon don Allah a taimaka muna a kawo muna irin wato wato ba ma mu eh, ba ma asibitin ne da mutum zai je ya nemi taimako kenan baki daya nan yankin naku lallai wannan yankin gaskiya ba mu da wani taimakon da muke samu daga gwamnati to da fatan waɗanda wannan alakira ta a wuyansu suna jin wannan shiri da kuma koke na malam hashimu da gabatar bari mu je jihar jigawa wane ne kan layi yawa salahuddin ne daga yawa to muna jin ka malam salahuddin jigawa eh muna jin ka yawa maganan da ake akan maganan sankarau a ina so in ja hankali ne ga gwamnatin mu ta ainihin jigawa ko kuma najeriya ma gabaki daya mm. idan eh, gane da ainihin kiwon lafiya kusan shi ne a kan komai da yake da ya tallaka kan rayuwar mutum hmm. ko ba kawai ina jan hankali ga gwamnatin ta jigawa da ma najeriya kowa da allah ya dan bada hankali akan ainihin kiwon lafiya idan dai yana da yana rike da madafin iko to malam salawuddin daga jihar jigawa zaka mana akwai lokaci ya yi an daga mana hannu da fatan za ku kira gobe da ku bayyana ra'ayinku. ku yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni to jama'a mu da wannan lokaci barka mu da ganin wata litinin da kuma mu da ko a shirin mana labaran wasanni yau za mu fara da wani babban canji da hukumar kwallon kafa ta duniya take so ta kawo wanda kuma zai amfani nahiyar mu ta afirka domin za a kara musu wurare da za su samu wurare guda tara idan an canja fasalin yawan kasashe da za su yi gasar cin kofin duniya wanda zai fara aiki daga shekarar 2026 wurare tara ne afirka za ta samu idan aka kara yawan wannan wurare da na kwallo zai akwai gurabu 32 ne ana so a kara su su kai gurabu 48 ko ba afirka kadai za ta amfana ba ita ma nahiyar asia za ta samu karin wurare 8 afirka ta samu tara kamar da muka ce nahiyar tsakiya da arewacin amurka su samu karin shida kudancin amurka su samu shida nahiyar yaushe ne ta samu kari daya sannan tare turai kuma su samu gurare gurabu sababbi kari guda goma sha shida to wannan dai za a daddala magana ne idan hukumar kwallon kafa ta fifa ta yi babban taronta don ta daga watan mayu na wannan shekarar da muke ciki an ba da sanarwar rasuwar wani babban tsohon koci na najeriya wato paul hamilton wanda ya rasu yana da shekaru 75 a ranar alhamis a babbar asibitin koyarwa ta jami'ar lagos a can najeriya hukumar kwallon kafa ta najeriya ta karkashin sanarwar da babban sakataren ta sanusi muhammad ya bayar sun ba wannan jarumin dan kwallo da aka yi na cancanda wanda suka ce da tije ne wannan tsohon kocin ya bar duniya ne bayan ya daɗe yana fama da rashin lafiya mai alaƙa da zuciyar shi shi dai hamilton ya buga wa najeriya ne tun cikin shekarun 1960 da kuma da 70 kuma ya taɓa zuwa cikin wasannin olympics da ya wakilci najeriya a mexico a shekarar 1968 wani mu a zimbabwe inda aka ingiza ƙeyar tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta firimiya ta wannan kasa twin fury zuwa gidan kurkuku bayan da aka yanke masa hukuncin watanni hudu saboda an same shi da laifin rashin kula da iyalinsa musamman 'ya'yansa bayan da suka rabu da matarsa an ce wannan ita ce hukuncin ɗauri na biyu da aka yanke yau shi fili bayan da a mako ɗaya aka yanke mashi wani hukuncin na daban na watanni goma inda aka zo aka same shi cewa ya kasa ya biya dala dubu ashirin na amurka kuɗin da aka ɗora masa lalura ya dinga biya domin kula da iyalin nasa yanzu an umarci shi da cewa ya biya dunzurutun dala 4,926 da ake bin sanin shekarar nan kaɗai ha kuma a zaman da aka yi a ranar talata da ta wuce kotu ta umarce shi da ya dinga biyan dala kusan dubu uku na amurka kowane wata domin kula da 'ya'yan nasa kuma ya sa musu kayan makaranta na tufafi kenan da kuma dinga biyan kudaden da za a dan kula da lafiyar su ko da sa kamu da wata rashin lafiya to Allah ya kyauta to jama'a abin da ya sauka a labaran wasannin yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu a huta lafiya yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin Amurka ga al'ummar da suke zaune a wuraren da aka kare yaƙi yaƙin aurensu bai kare ba bayan harba bindiga ta ƙarshe da aka harba ko aka rattaba hannu akan takardar yarjejeniyar zaman lafiya misalin nakiyoyi da aka binne a ƙasa da kuma bama-bamai da albarusai da basu fashe ba a ragowar yaƙi tsakanin 'yan tawayen juyin juya hali na colombia da gwamnatin colombia wannan wani abu ne da ya shiga tsakanin daidaituwar da aka samu da kuma yadda za a sake gina ƙasar wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo Wannan yanayi na barin baya da ƙura ya jawo an ayyana filaye masu faɗin miliyoyin hektoci waɗanda ba za a iya amfani da su ba. Hakan ya hana manoma aiwatar da ayyukansu na noma, ya kuma hana makiyaya yin kiwon dabbobinsu. A ƙasashe da dama, tafiye-tafiye akan hanyoyi kan zama haɗari sakamakon binne nakiyoyi da aka yi akan hanyoyin. Kuskuren taku guda na mai wucewa kan iya aika mutum lahira. Ayyukan yau da kullum da suka haɗa da saran itace ko tsinkar 'ya'yan itatuwa da za a kai kasuwa a sayar ko kuma ratsewa a cikin jeji kai zama haɗari yara ƙanana da yawa sun rasa rayukansu wasu kuma sun rasa wasu sassa na jikinsu sakamakon bin ƙwallon ƙafa zuwa cikin daji har suka taka irin waɗannan nakiyoyi da aka binne wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar sha hudu ga watan afrilu ranar wayar da kai kan mahaƙar ma'adanai da kuma taimako a kansu bikin wannan rana ba wai ana yin shi ne kawai don a tunatar da al'umma haɗarin da ke tattare da wuraren da aka ƙara yaƙi ba ne kaɗai A'a sai don a bada cikakken bayani akan matakan da ake ɗauka kan al'umma na ƙasa da ƙasa don kawar da barazanar da ake fuskanta dangane da ragowar yaƙi na nakiyoyi da aka binne a ƙasa da kuma mahaƙar ma'adanai. Mai rikon ƙwarewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro Mark Tona ya ce, Amurka na aiki kusa da kusa da al'ummomi na ƙasa da ƙasa domin aiki akan babbar matsalar da ta zamo Garba dau ga al'umma wacce take jefa fararen hula da ƙananan yara masu yawa cikin haɗari. Amurka ta ba da taimakon fiye da dala Amurka biliyan biyu da digo takwas kan taimakawa ire-iren ayyukan shirin lalata makamai a ƙasashe 95 tun daga shekarar 1993. Mai magana da yawan ma'aikatar tsaron na Amurka, Tona ya ce, Ire-iren waɗannan shirye-shirye yana da matuƙar mahimmanci wanda za a iya aunawa da kuma kyakkyawan sakamako da yake samar da ƙwararru da kayan aiki domin share nakiyoyin da aka shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa da kuma sauran ma'adinai da za su iya fashewa sannan ana taimakawa waɗanda haɗarin nakiyoyin ya shafa wajen sama musu lafiya da kuma daidaito. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana irin rawar da share nakiyoyi ke takawa wajen daidaita zamantakewa a ƙasashe irin su Iraki da Siriya yayin da fararen hula ke komawa gidajensu da aka 'yanta daga hannuwan 'yan ƙungiyar da ish. a wannan rana ta wayar da kai akan mahaƙa, muna kira da ƙasashe da su shiga a cikin wannan ƙawance na ƙasa da ƙasa domin cimma manufar rage illolin nakiyoyin da aka binne a faɗin duniya. shir'in murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya yin ƙarin bayani ko kuma ganin sababbin editorials waɗanda suka wuce ma a baya. a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials. Yanzu kuma ga labarai a takaice. kalamai masu zafi da rashin fayyacewa da shugaba donald trump ya yi a kan wato koriya ta arewa kenan kafin ziyarar wannan mako da shugaban china xi jinping zai kawo a nan amurka sun janyo shaci faɗi a kan cewa watakila yana niyyar ɗaukar wasu matakai da ka iya kai ga kulla wata babban yarjejeniya da china ko kuma janyo yaƙi gadan-gadan a wata hira da ya da jaridar london financial times a jiya lahadi trump ya faɗa cewar idan china ba za ta iya magance kalubaloli da koriya ta arewa ke haifarwa ba amurka za ta iya ya kuma lura da cewa china tana da ikon fada a kan koriya ta arewa saboda haka ya yi kashiri cewar ya kamata china ta gaggauta sasanta matsalolin makamai nukiliya da makamai masu linzami na pyongyang idan kuma ba ta yi ba a cewarsa amurka za ta ɗauki matakan da za su haifar da da ɗa mai ido ba har yau da shugaban amurka donald trump ya yi marhabi da zuwan takwaran aikinsa na ƙasar misra shugaba abdul fattah al-sisi a fadarsa ta white house a gana wadda suka yi a yau litani trump ya faɗa cewar sisi ya taka muhimmiyar rawa cikin mawuyacin hali shugaban ya nuna cewa amurka za ta gina sojojinta da taimakawa ƙawayenta to masu sauraro baki da abin da ya soka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku jo abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana a makafin nan bari mu mika sakon taziyar mu ga abokin aikin baba yakubu makeri da ke tare da ni a nan da sauran iyalan gidan madugu ango a birnin kumasu da ke gana saboda rasuwar kawunsa alhaji mustapha ango wanda allah ya wa cikawa jiya lahadi da fatan allah ya ji kansa amin har ila yau muna mika sakon ta'aziyya ga mai nasara illo saboda rasuwar mahaifiyarsa a karshen makon da ya gabata a birnin kebbi da ke najeriya da fatan allah ya ji kanta amin yan da din shi baba yakubun da ya taya ni gabatarwa da julie ladies gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu suleiman wali da ya haɗa mana sautukan mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc assalamu alaikum